Jama'a sauraronmu barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake saduwa, a wannan fili mai tarin albarka. Filin nan ne wanda muke yin nazari cikin maganar Ubangiji Allah, to mune Allah godiya domin ya ba mu dama, ya kuma sake ba mu zarafi inda za mu ci gaba da yin nazari cikin maganarsa. gode masu sauraron mu domin na ba da gaskiya kuna nan kurkusa da akwatunan rediyon ku domin mu ci gaba da wannan nazari tare. Bangiji Allah, ya sa maku albarkasa. To, kafin mu ci gaba, muna so mu gode wa masu mu. musamman waɗanda suna aiko da gudunmuwarsu ba sa gajiyawa. an ce alkawari kaya ne, Alamun na sama ya ci gaba da sa mako albarkasa, don haka ma, za mu mori wannan zarafi, mu karanto kaɗan daga cikin sunayen masu sauraronmu, akwai shi, Mr. Sunday John Dung, wanda yana aiko da gudunmawarsa zuwa ga Radio Elwa. muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Sai Malam Ibrahim Aliyu, Allah ya saka da alherinsa, sai kuma ’yan kai Altiya Kubu, waɗannan fa, wata-wata sunayensu suna fita, muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Sai kuma Mr. Usaini Adara Yakub. mun gode domin mun ga saƙo Allah ya sa albarka. Sai kuma Mr. John G. Inga, saƙonka ya iso mana godiya, Allah ya ci gaba da albarkataka. Sai kuma Mr. Luka Adamu, kai ma muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Sai Malam Ali Amos Bala. wannan shi ma baya gajiyawa da tallafawa aikin bishara ta rediyo. Allah ya sa albarka, ya kuma tsare ku a cikin aiki. Sai kuma gwamna Moti S. Shi ma mun ga saƙonsa, mun gode ƙwarai da gasken gaske. Ƙarshe sai shi, Mr. Furtu Mogle, kai ma saƙonka ya iso? muna godiya Ubangiji Allah ya sa albarkasa. To bari mu yi addu'a kafin mu ci gaba da nazarinmu. Mai tsarki mai tsarki Allahnmu mai iko, muna yi maka godiya domin kana tare da mu, muna gode ma domin rayuwar masu mu. waɗanda ba saurare kaɗai suke yi ba sun amsa kiran mana aikin bishara. Dalilin wannan. mun samu ƙarin shirye-shirye a waɗansu gidajen rediyoyi kusan guda shida. Alamun gode domin kai ne kake yin wannan. Muna da domin masu sauraronmu waɗanda da goyon bayansu ne waɗannan shirye-shirye za su ci gaba da tabbata. Ala na roƙe ka, ka sa masa albarkaka, kuma albarkaci waɗanda kake ceta ta dalilin waɗannan shirye-shirye. ci gaba da ƙarfafa rayukan waɗanda suke buƙatar ƙarfafawarka, ka sa mana albarkaka, yayin da za mu ci gaba da wannan nazari, nufinka muke so ya kasance tare da mu, ka sa mana albarkaka cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu, amin. to sauraronmu muna nan muna nazarinmu a cikin littafin nan na Romawa, a nazarinmu na baya. mun ga yadda Bulus ya nuna damuwa game da danginsa Yahudawa, har ma yana cewa da ma zai zama mai la'ana saboda su, domin ceton Allah ya iya kaiwa ta wurinsu. Za mu iya cewa ai gashi, rai ya zo, ba su gane ba, ceton Allah ya zo tsakiya su sai suka murƙushe shi, jingan Allah ba su fahimce shi ba, amma yanzu. Mazabalus yana so ya koya mana game da ’yan uwansa Yahudawa, domin yana so, su ma matina cewa Allah a cikin shirinsa, ya riga ya yi wa Ibrahim alkawari, kuma wannan alkawari ba zai faɗa a banza ba, Allah zai juya cetonsa zuwa ga Yahudawa, domin su ma. su iya kaiwa ga rai wanda Ubangiji Allah ya riga ya yi alkawarta cikin Ubangijinmu Yesu almasihu. Kuma sauraronmu, za mu karanta a cikin Romawa, Sura ta tara, daga aya ta hudu, za mu yi dogon karatu zuwa aya ta ashirin da hudu, nan ne inda za mu yi karatu, Romawa Sura ta tara aya ta hudu. yace su ne Isra'ilawa da zama ’ya'yan Allah da ganin ɗaukakarsa da alkawarin nan da baiwa shari'a, da ibada da kuma sauran alkawarai duk nasu ne, kakannin kakannin nan kuma nasu ne, almasihu kuma ta wurin zamansa mutum na kabila su ne, yabo ya tabbatar ga Allah har abada shi da ike bisa komai amin. ba cewa maganar Allah ta faɗi ba, don ba duk zuriyar Isra'ila ne suke Isra'ilawa na gaske ba, ba kuwa duk su ne ’ya'yan Ibrahim ba, amma an ce ta wurin Ishaku ne za a lissafa zuriyarka, wato zaman zuriyar Ibrahim. ba shi ne zaman ’ya'yan Allah ba, a'a, zuriya ta alkawarin nan su ne aka lissafa zuriyar Ibrahim, alkawarin kuwa shi ne, baɗuwar haka, zan dawo, Saratu kuma za ta haifi ɗa, banda haka ma, musamman da Rifkatu ta yi ciki da mutumin nan ɗaya, wato kakanmu Ishaku, tun ba ta haifi ’ya'yan ba. balle su yi wani abu mai kyau ko mara kyau don nufin Allah bisa ga zaɓensa ya tabbata, ba ga aikin lada ba, sai dai ga kiransa. Aka ce mata, Wan zai bauta wa ƙanan, kamar yadda yake a rubuce cewa Yakubu na so isu wa naƙi. To, me kuma za mu ce, Allah ya yi rashin adalci kenan a'a ko kusa. domin ya ce wa Musa, Wanda zan yi wa jinƙai zan yi masa jinƙai, wanda zan nuna wa tausayi kuwa zan nuna masa tausayin, ashe kuwa abin bai dangantaka danganta ga nufin mutum ko himma ta ba, sai daga jinƙan Allah, domin Anasi ya ce da Fir'auna. na girmama ka ne musamman domin in nuna iko na a kanka, domin kuma a sanar da sunana a duniya duka. Wato yana nuna jinƙai ga wanda ya so, yana kuma taurara zuciyar wanda ya so, kila ka ce mani, to don me yayi yanzu yake ganin laifi, wa zai iya tsayayya da nufinsa, ya kai ɗan Adam. wane ne kai har da za ka yi jayayya da Allah, ashe abin da aka gina zai iya ce wa magininsa don mai kai na haka? Ashe, maginin tukwane ba ya da iko da yunɓu? ya gina wata domin aiki mai martaba wata kuma domin ƙasƙantaccen aiki duk daga curi ɗaya, to ƙaƙafa, Allah da yake. yana so ya nuna fushinsa, ya kuma bayyana ikonsa, sai ya haƙura matuƙar haƙuri da waɗanda suka cancanci fushinsa suka kuma isa hallaka. Nufin sane ya bayyana yalwar ɗaukakasa ga waɗanda ya yi wa jinƙai wato waɗanda dama ya yi wa tanajin ɗaukaka, wato mu kenan. nan. da ya kira mu, ba kuwa daga cikin Yahudawa kaɗai ba, har ma daga cikin al'ummai. Ubangiji ya sa wa maganarsa albarka amin. A cikin wannan nazari namu, game da muka fara dubawa Bulus yana magana game da danginsa Yahudawa, yanzu za mu yi magana game da ainihin zuriyar Isra'ila, ’ya'yan alkawari, waɗanda Ubangiji Allah ya rigaya ya tabbatas, a cikin Sura nan ta tara, mun rigaya mun gani har mun yi nazari zuwa aya ta shida, to mun gani, magana Allah aya ta shida ta ce ba wai cewa magana Allah ta faɗi ba, don ba dukkan zuriyar Isra'ila ne ke Isra'ilawa na gaske ba. ayoyi nan an fara nuna mana koyarwa wata iri mai wuya, wato akan zaɓi da kuma nufin Allah. Ba za mu iya gane wannan duka ba, waɗansu ma za su yi musu kamar ba haka magana take ba, saboda haka, an tabbatar mana da maganar Allah. ba za ta zama ta faɗi ƙasa wofi ba, magana Allah ta tabbata, ko da yake ta koya mana abubuwa masu wuya ganewa, zancen Isra'ila ma za mu gane zaɓen Allah, ba duk waɗanda suke ce da kansu Isra'ilawa su ne Isra'ilawa wurin Allah ba, wato, duk waɗanda aka haifa daga iyaye Isra'ilawa, an kuma yi musu kaciya, sukan ce da kansu Isra'ilawa, amma ba haka suke wurin Allah ba. sai dai sun kiyaye maganarsa, kamar yadda yau, mun gani Ubangiji mai Yesu almasihu ma ya ce ba dukan masu ce mana Ubangiji Ubangiji ne za su shiga mulkin Ubana ba, sai masu aikata nufin wanda ya aiko ni, don haka, kaciya ba a bar taƙama ba ce ga Yahudawa, muddin ba su kiyaye maganar Ubangiji Allah. A bakwai. ya ce kuwa ba kuwa duk su ne ’ya'yan Ibrahim ba, wai don suna zuriyarsa, amma an ce ta Ishaku ne za a lissafta zuriyarka. Duka Isra'ilawa ’ya'yan Ibrahim ne bisa ga tabi'ar jiki, amma kuma, ai, ba dukkan Yahudawa ba ne. waɗanda suke kiran kansu Yahudawa suke ’ya'yan Ibrahim game da samun albarka, ta gada nan da alkawarin Ubangiji Al, sa'ad Allah ya yi alkawari da Ibrahim, bai sa masa waɗansu ayyuka da zai aikata ba, amma akwai abin da zai yi dole, wato ya gaskanta abin da Allah ya faɗa masa. Ce hanya wadda ya zama magaji. ta wurin Ishaku, wanda suke zuriyar Ibrahim na gaske, su ne waɗanda suka gaskanta alkawarin nan da Ubangiji Allah ya fara cikawa ta wurin Ishaku, su ne kuma Isra'ilawa na haƙiƙa. A takwas, ya ce, Wato, zama zuriyar Ibrahim ba shi ne zama ’ya'yan Allah ba, amma zuriya ta alkawarin nan. su ne aka lissafa zuriyar Ibrahim, na mun gani, ’ya'yan jiki su ne waɗanda aka haifa daidai yadda ake haihuwa dukan mutane, ba su ne ’ya'yan Allah ba, amma ’ya'yan alkawari su ne waɗanda Allah ya zaɓe su ta wurin gaskiya da suka yi da shi, domin shi ne mai yin alkawari, shi ne kuma mafi cikawa. saboda bangaskiyarsa ana lissafa sa a matsayin ’ya'yan alkawari, ana kuma lissafa sa a matsayin ’ya'yan Allah kuma, alkawarin kuwa shi ne baɗuwar haka, zan dawo, Saratu za ta haifi ɗa bisa ga aya ta tara, wannan ya sa mutuna da maganar da ke a farawa Sura goma sha takwas aya goma. wato abin da Allah ya faɗa wa Ibrahim a kan haihuwar Ishaku cewa za a haife shi da ikon Allah. Allah ya yi wa Ibrahim alkawarin samun ɗa, ya kuma cika shi sa'ad da Saratu ta haifi Ishaku. Aya goma Banda haka ma sa'ad da Rifkatu ta yi ciki da mutumin nan ɗaya, wato kakanmu Ishaku, ko da yake Allah ya cika alkawarin da ya yi wa Ibrahim, alkawarin bai ƙare ba, amma ya ci gaba a kan Ishaku kuma ya tabbatar da shi, Ishaku kaɗai ne Ibrahim da ɗansa ya haifa ta wurin alkawari, wato mun gani, Ishaku shi ne ɗan alkawari ba Isma'ilu ba, alkawarin kuma har ma ya ci gaba fiye da kan Ishaku, da kuma wanda ma Ishaku ya haifa, ba alkawari kaɗai Bulus yake tunawa da shi ba, amma duk da ikon Allah, ta wurin zaɓi da ya Allah ya yi wa Rifkatu matar Ishaku magana a kan ’ya'yan da za ta haifa, bisa ga zaɓe, wanda Ubangiji Allah ya yi, ta ba haifi ’ya'yan ba, balle su yi wani abu mai kyau ko mara kyau. don nufin Allah, bisa ga zaɓensa ya tabbata, ba ga aikin lada ba sai dai ga aikin kiransa, an ba da zaɓe da ƙaddara. An bayyana manna sun zama ɗaya ta wurin ikon Allah da alherinsa, Rukatu ta haifi tagwaye, amma tun ba ta haihu ba. tun ’ya'yan ba su aikata komai ba, Allah ya riga ya yayi nasa zaɓen, Allah ya yi zaɓe bisa ga ayyuka wanda ya zaɓa, wannan ya ƙarfafa zancen ikon Allah ƙwarai, dukan abin da Allah ya yi kuwa yana yin sani bisa ga alherinsa. Aya sha uku, da kuma aya sha biyu da sha uku aka ce mata, wa zai hukun wa zai bauta wa ƙana, an ɗako aya nan. bisa ga farawa Sura ashirin da biyar, aya ashirin da uku, domin ya nuna mana abin da Allah ya faɗa wa Rifkatu. Allah kuma da kansa ya juya al'ada domin bisa ga al'adan mutane, ɗan fari shi ne babba, sauran yara kuwa sai su girmama shi, amma ba haka zaɓen Allah yake ba, abin da ke nufin Allah. ba shi ne nufin mutum ba, abin kuma da yake nufin Allah shi ne isuwa sai ya bauta wa Yakub, kamar yadda yake a rubuce cewa Yakub na so, isuwa naƙi. An ɗako wannan magana daga cikin malaci Sura ɗaya, aya kuma ta biyu, da kuma aya ta uku. Allah ya riga ya yaƙi isuwa domin ya san abin da zai yi zuwa gaba. sai ka karanta littafin Obadiya ka ga maganar Allah, ko ku maganar Allah ya faɗi a kan mutanen Edom, wato zuriyar Isuwa kenan, sannan ka lura da Yakub da nasarar da ya ci, har Allah ya sake masa suna, ya zama Isra'ila. bisa ga farawa talatin da biyu, ashirin da bakwai da kuma ashirin da takwas, da kuma yadda Allah ya zaɓi Yakub, wato Isra'ila sa'ad da ya ƙi isuwa, duka wannan, mun gani a mallaci Sura ɗaya, aya biyu da kuma aya ta uku. In muka ci gaba, a cikin aya ta goma sha hudu, ya ce, To, me kuma za mu ce, Allah ya yi rashin adalci kenan A-a ko kusa, waɗansu sun ce, Allah ba shi da adalci tun da ya zaɓi wani ya ba wani ko ko ya ƙyala wani, to nan ba haka yake ba, wane mu da za mu yi tunani irin wannan a kan Ubangiji Allah, da a ce Allah ya ƙi mu, dukan mu kuwa, ko da ma mu masu zunubi ne, ina waɗanda zai ce Allah ya yi rashin adalci in ya ƙi mu har yau, ga abu biyu. tabbatattu, wato, duban littafi mai tsarki gaskiya ne, da kuma abubuwan da Allah ya yi magana, ya yi adalci cikin maganarsa, da yake, dukan mutane masu zunubi ne, ina rashin adalcin Allah kenan, babu, domin maganar Allah dukkan ta gaskiya ne. A sha biyar, ya ce wa Musa, Wanda zan yi wa jinƙai, zan yi masa jinƙai, wanda zan nuna wa tausayi kuwa zan nuna masa tausayin. Allah yana da iko, ya yi abin da ya nufa. Haka ya nuna wa Musa a fitowa talatin da uku aya sha tara, mun ga alama wannan a wurin Isra'ilawa, Allah ya zaɓe su, ya kuma yi masu jinƙai. ya kuma nuna masu tausayi, sa'an da ya aiko annabawa, mai aike su wurin sauran al'ummai ba, sai dai ɗaya-ɗaya, amma annabawa suka zama sun zo ne ta wurin Isra'ilawa, sun nuna masu nufin Allah, nufinsa, Isra'ilawa su kiyaye maganarsa. sannan su bayyana wa sauran al'ummai ita, amma sai suka ƙi kiyayewa suka kuma ƙi bayyana wa sauran al'ummai, wannan ba abin da Allah ya ji daɗi ba ne game da Isra'ilawa waɗanda ya zaɓa. Aya shida, ya ce, Abin bai danganta ga nufin mutum ko himma ta ba, sai dai ga jin Allah. Aya nan. tana ƙarfafa aya sha biyar, an nuna mana yadda Allah ya nufa, ya nuna jinƙai ga wanda ya zaɓa, nufin mutum da ayyukansu ba su iya ba, ba su da amfanin kome a wurin Allah, nufinsa shi ne muhimman abu. Sai mutum na da aya sha ɗaya a kan zancen ’ya'yan Refkatu, tun ba a haife su ba. ba su kuwa iya komai irin na aiki ba, duk da haka, Allah ya zaɓi Yakubu ya ƙi isuwa. A sha bakwai, don a nasi an ce, da fir'auna, na girmama ka ne musamman domin in nuna iko a kanka, domin kuma a sanar da sunana a duniya duka. Fitowa Sura tara aya sha shida A nan ne muka ga Allah ya faɗa wa Musa abin da ya ce wa Fir'auna, Allah ya yarda Fir'auna ya zama sarkin Masar, har Isra'ilawa su zauna a ikonsa da nufi na Allah. Abu na fari, domin a nuna ikon Allah, abu na biyu domin labarin sunan Allah ya watsu ina a duniya, yanzu dai, ina tunaninka sa'ad da ka ji sunan Fir'auna, ɗaukaka sace? A'a, amma nan da nan kana tunawa da ikon Allah a kansa, da ɗaukaka sunan Allah kuma, Allah ya ba Fir'auna dama da yawa ya tuba. ya rabu da mugayen ayyukansa, amma ya ƙi Allah ya taurara zuciyar Fir'auna ya kawar masa da jin ƙansa domin ya ƙi shi. Ayata goma sha takwas, wato yana nuna jin ƙai ga wanda yake so, yana kuma taurare zuciyar wanda ya so. Tuna mun gani, Bulus ya tabbatar mana da ikon Allah. ta wurin nufinsa na zaɓi, nufin Allah mafifici ne, kada mu damu saboda magana nan, gashi Allah yakan taurara zuciyar wanda ya riga ya ya taurara kansa. sai mutuna da Romawa Sura ɗaya aya ashirin da hudu da ashirin da shida da ashirin da takwas, an ce Allah ya sallama su ga rashin tsarkaka, Allah ya sallama su ga halin banza, Allah ya rigaya ya san abin da mutum zai yi, tun ma ba a rigaya an haife shi ba. Aya sha tara, kila ka ce mani, To, don me yare yanzu ake ganin laifi, wa zai iya tsayawa da nufinsa, har yanzu, muna ganin nufin Allah mafifici ne, Allah bai halarci mutum da halin zunubi ba, ya halarce shi mai adalci. mutum da kansa shi ne ya zaɓa ya yi zunubi ya kuma faɗi, shi ne inda illa ta kasance, wato abin da mutum ya zaɓa ta wurin bin nufinsa, nufin Allah kenan, ya zaɓo waɗansu, ya kira su zuwa samun ceto, ya ba sauran yadda suke domin ba su da niyyar zaɓar Ubangiji, tunda yake. nufin Allah mafifici ne ba wanda ke iya yin jayayya da shi, aya ashirin, ce ya kai ɗan Adam, wane ne kai hadda za ka yi jayayya da Allah, ce abin da aka gani zai iya ce, ko abin da aka gina, zai iya cewa da magininsa don mai kai na haka, mutum, wanda yake ƙoƙari ya yi jayayya da Allah, mara wayau ne. marigaya mun gane Allah shi mai iko duka ne, dukan abin da ya yi kuma daidai ne, ba rashin adalci game da shi ko kaɗan, waɗanda suke ƙoƙari, su yi jayayya da Ubangiji Allah, suna magana sai ka ce wajibi ne, Allah ya zaɓi dukan mutane su samu alherinsa, amma kuma sai wanda ya amince. duka mutane sun yi zunubi, ba wajibi ne Allah ya ceci kowa ba sai dai bisa ga nufinsa, nufinsa kuma shi ne waɗanda za su amince da wannan nufi nasa, ba mu da iko, wa Allah tambaya, da me Allah kaya haka, ikon Allah da nufinsa sun tabbata kuma sun fi gaban tunanin mutum, maginin tukwane? yana da iko a kan yimɓu, ya gina wata domin aiki mai martaba wata kuma, don kasashen aiki duk daga curi ɗaya, Allah mai iko duka kenan, mun iya ganewa. Allah yana magana game da Yahudawa da irin zaɓen da ya yi masu, waɗanda suka yarda da nufinsa ne za su zama cetattu, haka yake yau, ba masu cewa Ubangiji, Ubangiji ne za su shiga mulkin Allah ba, sai dai waɗanda suke aikata nufin Allah, ɗan wana, zuwa wurin Allah fa ba abin wasa ba ne, sai ka zo ka yadda, ka kuma yi biyayya sannan za ka iya kaiwa wurin Ubangiji Allah. Gode ma ya mai tsarki mai iko, domin abin da ka koya mana. za magana ka ta zauna cikin zukatanmu a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu, amin, a madadin injiniya mu. Lawal Sama'ila ma to san binni, ni a ya ga nake cewa Ubangiji Allah ya sada mu a shiri na gaba lafiya, amin.